بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتم ونالتاف مصباح السالك أتكن فكهم مذهب المالكية وإن شاء الله ذا مدرسين أربعين دقيقة muna cikin babu sahawi wato babin da yake bayani dangane da abin da ya shafi rafkanuwa idan mu ce rafkanuwa a sallah ya zai yi gyara kusan muna ƙarshen babin mun yi darussa guda biyu a cikinsa kusan duk abin da ya kamata a faɗa a babin rafkanuwa na wanda ya shafi mutum shi kaɗai ba tare da yana ba tare da yana sallah da liman ba mun faɗe shi a baya to nan malam zai mana bayanin in kana tare da liman ya rafkanuwanka za ta kasance ko ya gyaran rafkanuwanka zai kasance shi sai ce wa yasjudu qabli ma al imami man adraka rak'ata bi tamami wa akhara al ba'diyya mutlaqan ajal wa in yukhalif fihi ma amdan badal wa kullu ma sahahu hal al qudwati yahmiluhu imamuhu min sunnati yace wa yasjudu al qabliya ma al imami shi mamu kenan mamu yana sujjadan qabli ma tare da liman wato idan kana tare da liman sai sujjadan qabli ta kama liman to za ka yi sujjadan qablin tare da shi amma man adrakar raka'ata bi tamami wanda ya riski raka'a cikakkiya dama idan ka riski sallan kam cikakkiya ai ba a maganan ka dama kai kana bin liman ne saboda haka in kabje za ka yi kabje tare da shi idan ba a je za ka yi ba'adi tare da shi to anan ana maganan masbuki wanda wato ya riski wasu salloli ko wasu raka'o'i tare da liman ya riski wasu ba kamar ya samu raka ɗaya ko biyu ko uku ko hudu to shi kuma in liman ya yi rafkanuwa zai sujjadan kabli ko ba'adiya zai yi zai bi shi ne ko ba zai bi shi ba to shine anan ma ya ce. man adraka raka'ata bit tamami duk wanda ya riski raka'a cikakkiya tare da liman yasjudul qabliya ma al imam zai sujadan qabli tare da liman to da ka sallar liman ba ta kare ba ba za ka tashi kuma ka kare ka kama karisa sallan ka ba domin bai sallame ba saboda haka zai sujjadan qabli a lokacin da liman yake duk da cewa sallarsa ta cika ba shi wato mutum ne ya samu raka a ɗaya tare da liman ko biyu ko uku to amma liman ya yi rafkanuwa a sallah ya yi rage a sallah liman zai sujjadan qabli so da ka shi ma zai sujjadan qablin tare da liman kafin ya tashi ya kawo ainihin rako inda suka kubuce masa saboda inna ma juyal imamu li yutamma bi an sanya liman don ai koyi da shi ne to da ka asali shine duk abin da liman yayi kayi sai a wasu halaye waɗanda za a ce ba za ka yi a wannan lokacin ba to wannan yana nuna mana kenan wanda bai samu raka'a cikakkiya ba ba zai sujadan kabli tare da liman ba da yake man adrakar raka'ata fit tamam saboda hadisi ne ke cewa man adrakar raka'ata faqad adraka salla wanda ya samu raka'a ya riski sallah kaga wanda bai samu raka'a ba kuma bai riski sallah ba idan ka zo ka samu liman har ya dago daga ruku'un raka'an karshe sai baka samu wannan jam'in ba sai dai ka samu falalan jam'in to amma idan ka samu yana ruku'u sai kai ruku'u da shi sai kuka dago tare ka ka samu raka'an karshe wanda ya samu raka'a dai kuma tare da liman ya samu jami saboda ka samu jam'i nan hukuncin ka hukuncin wanda ya samu sallah saboda haka idan zai sujudan qabli za ka yi qabli tare da shi sai in kun yi qablin kafin ka ta in ya sallame sannan sai ka tashi ka cika ta sauran wato sallanka sai ce wa akhiril ba'diyya mutlaqan ka jinkirtar da sujjadan ba'di kai masbuki wato wanda liman ya tsere masa da wasu rako'i mutlaƙan saki babu ƙaidi ma'ana ka riski raka'a cikakkiya ko abin da ka samu bai kai raka'a cikakkiya ba shine ma'anan mutlaƙan na sha gaya mana mutlaƙan yadda magana ta koro a gaba ko a baya shi ke fassara mana mutlaƙan to wani lokacin masu sharhi suna kuskure yanzu wanda ya mai tarihin misbah salih ya fassara shi a matsayin mutlaƙan din nan ko daɗiye ko rage ko daɗi ya ko rai kaga idan rage kan ai maganan kabdi ne maganan kabdi ne na na nufin ya samu raka'a ko kuma bai samu raka'a ba zai jinkirta baji don ana maganan sujjadan baji to da haka sai ka kula da irin wannan wani lokaci don mutum yana karatu a cikin littattafai sai je ga kurakuran masu rubuta littafin sai ta tunanin to wani kuma in ya zo fa a haka zai ɗauki magana kuma ya je ya dinga karantar da ita haka a bisa kuskure to zaka ba za ka iya gane wasu kurakurai da suke cikin littattafai ba sai in kana karatu a gaban malami kuma kana karanta littattafin da yawa ka karanta wancan ka karanta wancan tare da kuma lura da abin da kake karantawa to da aka ce yasa ake cewa duk wanda yake daukan karatu a littafi kawai to zai zama sa za ta fi gyaran sa yawa يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا li idrakil ulumi ولا يدري الجهول بأن فيها غوامض حير الأقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ بللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم فكأوبا لا فريك تمك كما لا كيتماني وني أبون كافهنت أما بك فهنت ومن لن يشافي عالما بأصوله فيقينه في المشكلات الظنون وانا بيقيل من سأبا حكيم ما لم يبقى to mas'alolin da yake ga yana da yaƙinin ya fahimce su ma zato yake ba yaƙini ba zato ne saboda karatu yana buƙatan a faɗaɗa shi ko yana buƙatar ɗauke shi daga wurin malamai malamai ma kala kala ba malami guda ɗaya ba in kwa ɗaya ne to yana kan kuskure kai ma kana kan kuskure yana kan daidai kana kan daidai amma in suna da yawa in wannan ya kuskure wannan sai gyara maka wato ainihin kuskure wa akhara al-ba'diyya mazbuti wanda yake koyi da liman zai jinkirtar da sujadan ba'adi ba zai yi ta lokacin da liman yake ba mutlaqan sawa'un ya samu raka'a cikakkiya ko bai samu ba ma'ana raka'a ɗaya biyu uku ya samu ai mun ce yin kabli ne zai yi ko kuma sujadan karshe riska wato abin nan an dago ruku'u ne kafin ya bi liman din kaga bai samu raka'a ko dai ba to nan ma bai zai yi ba'adin ba tunda in ya samu raka'a cikakkiya ma ba zai yi ba'adi tare da liman ba ballantana kuma idan bai samu raka'a cikakkiya ba sai jinkirta amma rafkanuwan ta haushi tun da ya riga ya shiga cikin wato ainihin shingen liman saboda haka yi liman ya rafkanuwa ta shafe shi kamar yadda za mu karanta a gaba saboda haka kabli kai tare da liman in ka riski raka a cikakkiya in baka samu raka a cikakkiya ba ka bar kabli shi ma ka cika ta sallanka idan baka samu raka in kuma ba'adi ne ko ka samu raka a cikakkiya ko baka samu ba ba za ka ainihin yi sujjadan wato ainihin ba'adi ba tare da liman sai dai idan bayan an sallame illiman ya abin in ya sallame ka tashi ka cika ta sallanka a wannan lokacin za ka yi sujjada rafkanunka sai ma yace wa aka abin wa akhara al ba'diyya mutlaqan ajal wato masbuki wanda aka riga shi da wasu rako ya jinkirta sujjadan ba'di mutlaqan ya samu raka'a daya ko bai samu ba ajal ma yace na'am wa in yukhalif fihi ma amdan bada wato yawanci an ce ajal ana nufin na'am wannan ya cika tabaitin sa ne kawai da shi kamar bai da wani muhalli anan to amma saboda waƙe yake yi akwai buƙatan ya dinga ya dinga ƙara wasu kalmomi saboda baitin sai fito ajal ma'anansa na'am ajal laysa lil hadi nabiy mumathilu huwa al bahru lan yuraf lahu qattu sahilu ajal ma'anansa na'am haka ne wa in yukhalif in ya saba shi mazbuki fihi ma a cikin wa'annan halaye guda biyu amdan da gangan faɗar sallarsa ta ɓaci wato bai riski raka'a ko dai ba sai su jadan kabli tare da liman ai yi ƙari babu muhallinsa yi ƙari ya ƙara jada guda biyu shi bai samu raka'a ko dai ba ai bai samu jam'i ba ko kuma ba'adi ne ta kama liman kuma raka'a ɗaya ya samu ko bai samu raka'a ko ɗaya ba sannan sai sujadan ba'adi tare da liman nan ma sallarsa ta ɓaci ai sujadan ba'adi ai liman ya riga ya sallame yanzu kan ya sallame ka sai ya sallame wannan da tunda ya sallame an gama sallah kai kuma sai ka tashi ka cika ta sallanka daga baya kai sujjadan kai sujjadan ba'di idan har ka samu a cikakkiya to sai sa ne ce wa in ma ai fi halatayn a hali guda biyu nan ko ya sa wato a ainihin qabdi tare da liman idan ainihin ya samu raka'a cikakkiya tare da liman bai yi qabli tare da shi ba sallarsa ta ɓaci domin me bai cikakken koyi tare da liman ba kuma ya samu raka liman bai sallame ba yanzu kuma zai tashi tafi ya kama ainihin cika ta sallarsa ko kuma liman bai saya yana yin sujjada shi kuma yana zaune bai bi liman ba kuma an ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma an sanya liman don ai koyi da shi ko kuma bai samu raka'a abun nan bai samu raka'a ko ɗaya ba sai kabdi nan ma yi kare a sallarsa wanda bai da muhalli ko kuma ba adin yayi tare da liman liman ya sallame kuma ya sake yin wasu abubuwa maimakon ya kare ta sallarsa sannan daga baya ne in dai da gangan ne to sallarsa ta ɓaci wannan mafumi wannan maganan idan da rafkanuwa ne sallarsa ba ta ɓaci ba ko kuma da jahilci wato mutum ne ya rafkana maimakon ya tashi da liman ya sallame ya tashi ya cika ta sallarsa kafin ya yi ba'adi sai ya manta sai ya bi liman sai da aka bi liman aka sallame sai shi na fada ya kamata ya sallame ni abun nan ya karisa sallarsa ne in ya sallame shi ma ya fi jadan ba'adinsa ko kuma da liman yayi sujjada abun nan sai yana sujjadan kabji kuma ya riski a cikakkiya sai ya manta bai bi liman ba sai da liman ya zauna zai sallame kawai shi ma sai tashi cika ta sallansa nan sai ya kawo sujjadan kablin in ya manta ya kawo su ba dai sallarsa ta yi tunda anan rabkanu ayi ba ganganci ba ganganci ba shi yasa nan ma sai amdan an ce amdan da ganganci ma'ana sabanin idan a ce rabkanu sai ma ne yake wa kullu ma sahahu halal qudwati yahmiluhu imamuhu min sunnati wa kullu sahwin bil imami qanna zal yatba'uhu ma'mumuhu walau fa'al wa kullu ma sahahu duk abinda mamu yayi rafkanuwansa halal qudwati wato a halin lokacin da yake koyi da liman yahmiluhu imamuhu liman yana ɗauke masa wannan rafkanuwan min sunnati idan wata sunna ya bari wato duk wata rafkanuwa ta da kai tare da liman sai ka bar wata sunna ko kai wani kari a sallanka to liman ya dauke maka kai ba za ka yi sujada rafkanuwa ba kwata-kwata kuma sallanka ta yi a nan wannan baitin kula da yace halal qudwati in kai rafkanuwa halin da kake koyi da liman sa mafhumin mukhalafa nasa shine idan ka ka samu raka'a ɗaya ko biyu ko uku tare da liman ya sallame sai ka tashi kana cika ta sallanka sai kai rafkanuwa a rakawo'in da kake cikawa nan liman bai zai dauke maka ba nan kal musalli wahdahu ne kamar mai sallah shi kadai ne in kai rafkanuwa in kabdi ne kai kabdi in baji ne kai baji nan bata shafi ainihin liman ba amma a halin da kake koyi da shi to anan ne ta shafi wato ainihin ta shafi liman ba za ka yi sujjada rafkanuwa ba sannan sai ya ce min sunnati idan sunna ka bari liman yana ɗauke maka in ka bar sunna kenan in ka bar farilla ba zai ɗauke maka sunna yake ɗauke maka sawa'un sunnan mai karfi ce ko kuma mai sauki kamar mutum yana cikin koyi da liman sai ya bar sura bai karanta ba to liman ya ɗauke masa wannan ba ƙabli ba baji da zai baji ba ko kuma ya bar wasu kabbarori ita ce sunna kafifa sunnan da ba ta da ƙarfi. wato mustahabbi to da haka liman ya ɗauke maka wannan ba za ka yi ainihin sujjadan ƙabdi ba ko ka ƙara wani abu a sallah wato maimakon misali a ce zaka zaka zauna ne liman ya zauna Allahu akbar ka ta biyu kai kuma kawai sai ka manta ka miƙe sanda ka miƙe sai kaga kowa ya zauna shikenan sai ka koma sai ka zauna kaga kai kariya a sallanka inda kai kaje ne da sai ka dan baji da ka koma ka zauna yanzu liman ya ɗauke maka wannan rafano babu wata sujada da za ka yi ta ta baki a wannan lokaci shi yasa yake min sunna to sabanin farilla liman baya ɗauke maka farilla sai dai yana ɗauke maka fatiha a cikin rukunin sallah fatiha ne liman yake ɗauke mutum bai karanta fatiha ba liman ya ɗauke masa shi yasa inda zaka zo ka samu liman yana sallah liman yana sallah ya zo ya ka zo ka samu yana ruku'u sai ka zo ka shiga ka samu ruku'u tare da shi kai ruku'un ka same shi yana ruku'un kuka ɗago tare da ka samu wannan raka'an da ijma'in malamai gaba ɗaya wato babu saɓani a tsakanin malamai idan mutum ya samu liman yana ruku'u suka dago ruku'un tare da shi ya samu wannan raka'an alhalin an karanta fatihar wannan raka'an bayanan shi bai karanta ta ba kuma nan lokacin da liman ya karanta ta kaga liman yana ɗauke masa karatun fatiha amma banda su ruku'u su sujjada da sauran rukunin wato ainihin sallah liman ba zai ɗauke maka ba zai ɗauke maka wannan rafkanuwan ba so da haka kuskure ne mutum bai samu ruku'u ba yace zai bi liman a haka akwai yadda za a yi hali uku ne mutum zai iya barin farilla a sallah imma ya zama sahawan rafkanuwa mutum yana tsaye an yi kira'a yana ta wani tunaninsa har liman ya ruku'u aka yi ruku'u har aka dago sai can yi an karafa sallah yake yi to kaga nan ya bar me ya bar ruku idan zai iya yin ruku'un nan har ya dago ya je ya samu liman a sujjada ta farko bai dago ba yayi ruku'unsa sannan sai ya dago sai je samu liman a wannan sujjadan kuma sallarsa ta yi ma'ana ya gyara sallan tun ana cikin yin sallah in kuma kafin yayi ruku'un ai kafin yayi ruku'un ya dago liman zai dago daga sujjadan farko to wannan kawai ya bar wannan ruku'un ya bi liman idan aka gama sallah sai sake kawo a ɗaya mai kyau wanda take da ruku'unta da sujjadunta gaba ɗaya maimakon wacce raka an bari na fata mun bai wannan haka nan mutum zai iya barin wannan saboda gingidi ya ɗauke shi kana cikin sallah limai na doguwar kira'a sai gingidi ya ɗauke ka nan har aka yi ruku'a ka ɗago shi bai sani ba sannan ma halinsa ɗaya da wancan in zai iya yin ruku'un ya ɗago ya samu liman a sujjadan ƙarshe yayi sai dai same shi a sujjadan abin da sujjadan farko kai su tsago tare da shi shikenan raka'a sai ya gyara ta in bai zai same shi ba ya bi liman in an gama sallah ya kake wannan raka'a haka nan zai yiwu a matse mutum a matse ka ta yanda har ayi ruku a dago kai baka samu daman yin ruku ba ko a matse ba baka da inda za ka yi sujjada an yi sujjada ba inda za ka kafa goshinka kawai kana tsaye haka kawai to shi ma wannan idan za ka iya rukun bayan an ka fita daga matsafin ko aka an dan samu surarawa za ka iya ka kabidewa ko sujjada in aka dan buɗa maka kai za ka iya yi har ka kabili man a sujjada ta biyu ko dama sujjadan ƙarshe ne za ka iya yi ka sake da kasa a wata raka'an bai kulla ta ba nan ma za ka iya yi in kuma haka bai zai yiwu ba to shi shikenan kawai ka haƙura da wannan raka'a ka bi shi a sauran rakoyin wannan raka'an ka sake ta wataƙila wani bai zai fahimci ya za a matsa mutum ya rasa ruku da sujada ba baka taba zuwa aikin haji ba ne <laughs> in ka je aikin haji a kaba ko cikin azumi ka je umra za ka ga wannan to amma galibi mutane da yake babu ilimi idan aka matse mutum sai ya zama ba inda zai ruku ma ballanta na sujada da zai ba lokacin da aka yi ruku'u ba za ka iya ruku ba sai dai mutum yana tsaye haka lokacin sujada ma babu inda za ka yi sujada to wasu a haka suke suke sallah wannan ko yana samun mutum a lokacin da ake tsawafi ko a lokacin da ake sa yi tsakanin safa da marwa musamman safa da marwa da kafin a faɗaɗa shi wannan yana yana yawan faruwa to amma wasu a hakan wace su dinga sallah da nuni ba za ka iya ruku'u ko sujada ba sai mutum ya dinga nunawa da kansa yana haka yana haka a ga masallaci ba dole bane ya za ka bar ruku'u da sujada saboda samun jami'i ka bar rukunin sallah saboda samun jami'i sai ka bari ayi sallah ka haƙura da ita idan aka gama sallah kai sallah ka kai kadai wanda take da me cikakken farillanta da wajibanta kuskure ne mutum ya dinga nuni da kansa ba tare da ruku da sujada saboda an matse shi ba idan ya haka sallar ka ba ta yi ko shakka ba hakura zai yi kawai Allah ya gani yansa na kwaɗayin ya samu jam'i za a bashi ladan jam'i amma zai zo ya sallarsa kuma a yanda take cikakkiya to da haka yin ruku a sallah ai ya fi zama wajibi fiye da me samun jam'i saboda haka jahilci ne mutum ya zo yana tsaye yana ta nuni a masallaci ana sallah yana ta nuni da kansa wai har a gama sallan shikenan kuma ya samu sallah a sai ka hakura da jami'in in bai zai ba to irin wannan tana faruwa idan hakan din ya faru idan zai yiwu ka gyara lokacin da kake ainihin sallah din bararaka ko ɗaya bara ta kubuce maka ba sai ka gyara idan gyaran bai zai yiwu ba kuma ka hakura da wannan raka'an daga baya ka kawo wata raka'a maimakon wannan raka'an kamar yadda na yi bayani na fata an fahimci wannan bayani ko matsewa ko rafkanuwa ko gyangyaɗi ai gyangyaɗi ba a karya alwala ko kar wani ya ce to alwala sa ba <laughs> bacci ne yake karya alwala bacci mai nauyi amma gyangyaɗi ba a karya alwala ko bacci wanda yake bayi da nauyi sosai inda za wani ƙara a masallacin za ka farka ko wani abu haka ko wani ya shigo ko ya fita duk za ka iya sani to wannan ba zai karya maka ainihin wato ba zai karya maka alwala ba saboda haka sallanka tana nan in ka farka sai ka ci gaba da sallanka to anan ma ya hamilu. imamu liman yana ɗauke masa yana ɗauke masa sunna ko idan ya ba sunna ya rabkanu ya ba sunna wannan akwai hadisi wanda bai inganta ba hadisi da'ifi wanda wasu sun ce da'ifun ne jiddan imal bai haƙi ruwaito shi wanda aka ce manzala ta sama ce laisa ala man khalfal imami sahun fa in sahal imamu fa alaihi wa ala man khalfahu wato babu rafkanuwa ga wanda yake sallah a bayan liman idan ne mai rafkanuwa kuma to rafkanuwan ta hau liman din kuma ta hau dukkan mai sallah a bayansa wannan hadisin bazzar ya rubuta shi da haƙi da isnadi za'ifi ko suka ce za'ifun jiddan wato akwai matruki a cikin wanda suka rubuta hadisin akwai matruk sai zama hadisi ne gairu munjabir wato raunin sa yayi rauni har yanda wani ma bai zai karfafa shi ban yazo ta wata hanya za'ifiya sai dai hanya mai karfi hadisi yana yana fa'idantar da abubuwa guda biyu farko in kai rafkanuwa tare da liman rafkanuwanka liman ya dauke maka ba za ka yi sujadan qabli ko ba'di limamin ka bai yi ba ko da ka yi rafkanuwa da zai sa ka yi sujadan qabli ko ba'di na biyu kuma idan liman in ka yi rafkanuwa na kabli kabli ta kama shi ko bi ko da kai ba kai wannan rafkanuwan ba za ka bi shi kai qablin tare da shi ko kai ba'adin tare da shi shine ma'anan laisa alaman khalfal imami sahwun fa in sahal imamu fa alaihi wa ala man khalfahu babu rafkanuwa ga wanda yake sallah bayan liman liman ya dauke masa rafkanuwanta amma in liman ya rafkanuwa kuma kai ta shafe ka koda ba kai rafkanuwan ba kai koda kafin ka shigo sallan liman ya riga ya rafkanuwa raka ɗaya ka samu ko biyu a can rakawoyin baya kai ta shafe ka mas'aloli guda biyu hadisi amma hadisin da'ifun ne ko da'ifun jidda sai dai mafi yawan malamai akan ma'anar wannan hadisin suke duk da rauninsa ya zo ta bunan wanda hadisan guda biyu ne masu rauni dukansu amma duk da haka malamai sun tafi akan haka cewa in kai rafkanuwa liman ya dauke maka rafkanuwa ba ƙabdi ba badi idan kai idan liman ya rafkanuwa kuma kai dole kai ƙablin da badin tare da shi ko da a ce kai ba kai rafkanuwan ba sun kafa dalili da aikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa abin nan sanani a cikin subulus salam ya kawo maganar jumhur sun tafi akan ma'anan hadisin sai kawo maganar hadawiya wata mazhaba ne kamar ta shi'a sai yace su sun tafi akan cewa in kai rafkanuwanka ko da kana tare da liman to zaka me zaka ainihin yi sujjadan abdi ko ba'di ta shafe ka sai yake kokarin rinjayar da wannan magana amma malamai suka masa taqibi Sheikh Nasiruddin Albani a cikin Irwaul Ghalil yace ai mun sani cewa yaqinan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna yin rafkanuwa tare da manzon Allah sallallahu mutum zai manta ya tashi ko ya riga manzon Allah yin ruku'u ko kuma abin nan miƙewa za a iya sake komawa sujjada ko kuma kana cikin ruku'u sai ka sai ka ji wani abu kamar liman ya dago sai ka dago in ka dago sai ka ga liman bai dago ba sai ka sake komawa kuma kai ruku'un tare da shi ka same shi a ruku'un ku sake dago ka kai kai ruku'u guda nawa guda biyu a sallanka Sabai suna irin wannan rafkanuwan ko shakka babu ya ce amma ba a taɓa ruwaito mana cewa sun yi sujjadan kabli ko badi ba su jini Albani ce babu wani sabi da aka ruwa so bayan manzon sama ya gama sallansa shi yi kabli manzon Allah bai yi ba shi ne liman kuma ko ya yi ba'adi manzon Allah sama bai yi ba'adi ba a taba so ba inda ko sun yi da an so mana ce tun da ba a so mana ba kuma to ba a shir'anta mamu wanda yake sallah tare da liman yi rafkanuwa yi sujadan abdu ko ba alhali limamin sa bai wannan rafkanuwan ba liman ya dauke masa wannan rafkanuwan su da kenan aikin sahabbai da magabata ina nuna kenan duk da cewa wannan hadisin da'ifi ne haka al'amarin yake in kai rafkanuwa tare da liman kabar sunna liman ya dauke maka ba kabli ba ba bar sura ko ka bar wasu kabbarori haka nan idan abun nan ah, abun ka idan kabar idan kai ƙari tare da liman kaman ka tafi sujjada za a tafi ruku kaman manta ka tafi sujjada inda ka tafi sujjada sai ka tina ruku'u ne ka dago ka samu liman a cikin ruku'u ka kai kari ko ruku'u ka dago ba dago ba ka koma duk wannan ƙarin liman ya dauke maka babu sujjadan ba'di a kanka ba za ka yi sujjadan ba wannan shine aikin sabon manzala da sama da kuma magabata a kansa suka tafi duk da cewa wannan hadisin da'ifi ne amma al'amalu alaihi inda ahlil ilm a kansa malamai suke aiki isnadin ne da'ifi amma ma'anansa kuma ma'anarsa mai kyau ne a kansa magabata suke saboda haka ina wannan ma'anar maganar ingantacciya ne ko da ko ka ga isnadin wannan hadisin bai bai inganta ba saboda za ka yi koyi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi aikinsu aikin su yana karfafa mai ma'anar wannan hadisin yana karfafa ma'anar wannan hadisi Shi shine yake nufi da yahmiluhu imamuhu wato limamin sa zai zai dauke masa sai ce wa kullu sahwin bil imami kan nazal duk wani rafkanuwa da ya saukar ma liman wato rafkanuwan da ya faru da liman uku ma'mum mamunsa zai bi shi walau fa'al ko da shi ya aikata duk abin da liman ya bari na sunna ko kai ka aikata wannan sunnan to liman zai kabdi dole ka sai kai kabdi tare da shi in yayi ƙari liman ko kai ba kai ƙarin ba to nan ma za ka yi baji tare da shi misali liman yana sallan azhar ya bar sura kai kuma ka karanta suranka ka karanta sallah ce sirriya to shi kuma a raka ɗaya ya bar sura sai yazo zai yi kabdi to kai ma za ka yi kabdin ko da ka karanta wannan sura ko da ka karanta to da inna ma ju ila imamu tamma bi an sanya liman don aiko da shi ai sallan ka tana bin sallan liman ne sallan ka tana bin sallan liman duk matsalan da liman ya samu kai ma ta shafe ka in yayi daidai ta daidai din ya shafe ka saboda haka zai bi shi ko kuma ƙari ne shi liman ya yi. misali zai zauna abun nan zai rakan ƙarshe ne shi kuma sai ya ɗauka raka'a ta uku ne zai tafi ta hudu sai ya miƙe sai da ya miƙe ko kuma kun sani kuka zauna kuka ce masa su subhanallahi sai ya dawo to yanzu da wannan da yayi kaga Abdul Ba'di ta kama shi saboda me yayi ƙarin tsayuwa ku kuma ba ku yi wannan ƙarin ba don ya zo tafiya Ba'din kuma dole za ku tafi sujjadan Ba'di tare da shi kaga shi ma wannan wancan hadisin zaifin ya bada ma'anansa kuma ga inna ma da al-imamu yutan mabi. sama ne suke cewa li wujubil mutaba'at to da in kana tare da liman kaman kana cikin wani shingen sa ne sai yanda da kai shi yake binka abin nan kai kake bin sa shi yake jan ka to da haka zaka yi wato abun nan din wannan sujjadan tare da shi saboda mutaba'a da kalima na fata mun fahimci wannan matsalolin saboda haka rafkanuwan kaliman ya dauke maka na sunna wanda ka bari ko kai kare ba sai ka sujjada rafkanuwa illiman yayi kuma dole ka kai sawa'un kai ka yi wannan rafkanuwan ko baka yi ta ba sawa'un kana nan aka yi rafkanuwan ko kafin ka shigo sallah aka yi rafkanuwan in dai ka samu raka a cikakkiya to kai ma wannan rafkanuwan ta shafe ka sai mala yace ولم يقم qad fatahu hatta yafi imamuhu يفي wa lam ولن wa lam yaqum shi mamu baya tashi mamu mazbuki kenan wanda aka riga shi da wasu rakoyi baya tashi ya qadi ma qad fatahu ya biya abun da ya kubuce masa hatta ya fi imamuhu salatahu har sai limamin sa ya cika sallansa wato idan kana tare da liman kana bin sa sallah kana bin sa sallah to ba za ka ce barin tashin kare ta sallah na ba sai liman ya sallame zai ce assalamu alaikum shi sai ka tashi ka rama rakawa da da baka samu ba raka biyu ne ko ɗaya ko raka uku amma ba ka ce to daga zaman sa kawai tun da ya zauna yi sallah ta kare bari in tashi kawai ni in cika ta sallah nan tun da ba zan yi sallama da shi ba a'a sai a sallame haka ne sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka ji yakin tabuka manzon Allah sallallahu ya tafi wani wuri da shi da Mughira bin Shu'ba lokacin sallan asuba yayi aka kaddamar da Abdurrahman bin Auf yayi sallah yayi wa mutane sallah yayi raka'a ɗaya cikakkiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bi sallah mutane ya sun fara kamar da su nuna masa manzo Allah ya ce musu a ku bashi ku bashi shikenan yazo ya bi wannan raka'a ɗayan da aka sallame kuma ya tashi ya cikata raka'a guda ɗaya ma'ana sai da Abdurrahman bin Auf ya sallame assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sannan ya tashi ya cikata ya cikata sallah wannan shine asali akan biyan sallah ba a cikata sallah sai idan liman ya sallame sannan ka cikata sai dai idan liman din ya samu matsala ne in ya samu matsala to wannan kan. za ku iya cika ta sallan kamar misali ni mai na cikin sallah sai alwalarsa ta warware shike nan sai gaba ku ku karisa sallan ku ko ya jawo wani ya karisa muku ko ku ku tura wani ya karisa muku ko kuma kowa ya karisa sallansa shi kadai duk wanda aka yi ko ne mai na sallah sai faɗi bai da lafiya duk ku karisa sallan ku ko ku tura wani duk yanda kuka yi babu wani babu wani matsala ko kuma liman ya ja dogon karatu yadda kai kana da wani uzuri ba za ka iya bin sa ba za ka iya yanke alaƙar sallan ka tare da liman ka ƙarisa sallan ka tafi kamar yadda me ya faru da ma'azu bin jabal na sha ba mu kissan wannan hadisi wani matashi ma'azu bin jabal ya ja dogon karatu shikenan da ya ga shi ba zai iya ba kawai sai koma gefe ƙarisa sallar sa haka za ka gama sallah sai mutane suka kama cewa wannan munafuki ne sai mun gaya manzo Allah sa. suka tafi wurin manzo Allah shi ma ji su ya bi sai ma'azin jabal ya ce ga shi ga abin da wani yake muna cikin sallah ya je karisa sallan sai kama hanyarsa ba a gama sallah shikenan sai ya tambayi shi wannan matashi ya ce kai ya aka yi sai ce eto eh ma'azin jabal yana sallah tare da kai isha mu ta jiransa a unguwarmu muna ta jiransa muna jiransa sai kun gama sallah ya zo in ya zo kuma sai ya dinga jan dogon karatu so sai na gani ba zan iya ba shine na karisa sallah ta kawai magana ta sama ya kama yau ma'azu fada a turidu an kuna fattana ya mu'azu ka son ka zama mai fitinarwa ya mu'azu za ka hana mutane zuwa jam'i? in za ka yi sallah ka takaita karanta suwar duha suwar shamsi da sauransu kai kuma ya kake sallan kai ce ni in na tashi ina karanta fatiha ne sai in roki aljanna in nemi tsari daga wuta fa inni la adari dandana ta kawai dandana ta mu'azu wani kuni da kuke yi bayan fatiha ni ban san me kuke faɗa ne karatun sura da ake ita shi bai sani ba sai manzo Allah ya ce ai wa haulahu ma nudandim mu ma jannan muke nema muna neman tsari daga wuta to kaga wannan sai yake nuna in akwai matsala za ka iya me kamar mutum mai gudawa misali kana bin liman ya ja dogon karatu kai kuma kana gudawa kaga alaman ba za ka iya kari saliman, ta sallah ka tare da liman ba sai ka kari za ka tafi ban daki ka je ka biya bukatun ka ai manzo Allah sama bai ce masa ka je ka sake sallan ka ba bai ga masa shi ke nuna kenan sallar sa sallar ta tayi sallarsa ta wannan hadisi ko yana karatun sura ba wajibi bane sunna ne ma'ana sunna sunna mustahabba to amma in ba irin waɗannan halayen ba ba za ka tashi ka rama sallah ka biya sallan da ake bin ka ba har sai liman ya cika ya cika sallarsa ka rama sallah abun nan ka ka wa wa'innan salloli wato ka yi inda suka tsere maka anan ma ne yace walam yaqum yaqbil ladhi qad fatahu yaqbi ba zai tashi ya biya abin da ya kubuce masa bai ce yutumin ba bai zai tashi ya cikata ba don zai iya cewa walam ya kum lazi, ladhi hu hatta ya fi yafi salata hu zai ya faɗa haka kuma baitin bai kare ba amma in ya faɗi haka bai tashi ya cika bai tashi ya cika ta sallansa ba sai liman ya gama sallarsa to in yace yutmin to akwai bambanci da ya qadi zai ba da wata ma'anan daban kuma wannan shine wata matsala babba wanda ake sabani a kanta idan mutum ya samu sallah tare da liman wasu rako'i bai samu wasu ba shin rako'in da ya samu tare da liman dinnan sune farkon sallansa ko sune karshen sallansa in ka ce sune farkon sa to cika ta sallan zai yi kenan zai cika ta ne in ka ce sune karshen sa to zai me zai rama abun da ya abun nan a baya ne zai rama abun da abun da ya kubuce masa a baya to yanzu matsalar tana da rassa kuma tana da rassa yanzu idan ka ɗauki sallan magariba sai mutum ya samu raka a ɗaya to idan ka samu raka a ɗaya in ka ƙaro in za ka ƙaro raka a ɗaya su ya da za ka ƙaro fatiha da sura a bayyane to idan ka ƙaro fatiha da sura a bayyane za ka zauna ne ko kuma a za ka tashi dai kawai ka cika ta wani rakoyi guda biyun wanda baka samu baka ƙara mai fatiha da sura a bayyane sai ka zauna tun da dama already ka yi mai fatiha nan ka zauna ta gama gano guda uku ne a wajen hanafiya idan ka yi raka in ka samu raka'an ƙarshe magariba sai ka zauna abin nan sai liman ya zauna ya sallame to idan ka tashi za ka kawo rako'i guda biyu ne masu fatiha da sura a bayyane ba tare da ka zauna a tsakaninsu ba fatiha da sura a bayyane kawai za ka in kai fatiha da sura a bayyane a ta biyu ba za ka zauna ba sai ka sake kawo ta uku sai ka zauna shikenan ka ɗauki wancan shine sallan ka ta ƙarshe a ɗayan nan mara suran nan ka riga ka yi ta dama ga zaman kuma in an yi a ɗaya dama ana zama wanda ba nan ba biyu ne dama aka zauna yanzu ka yi ƙaba'i ka rama amma kaga a sauran mazahib kuma za ka yi zaman tsakiya amma su ma sun sake sabawa kuma a a ƙarshe idan ka zo kai magariba raka'a ɗaya a mazhaban malikiya ka samu raka'a ɗaya za ka kawo raka'a ɗaya mai fatiha da sura sai ka zauna sannan ka sake kawo raka'a ɗaya mai fatiha kawai sai ka zauna ka sallame kaga kai zama nawa a sallan zama uku har akwai wani kacinci kacinci a cikin muwatta malik abin da za a tambaye ka wace raka'a ne ake mata zama uku a wannan wace sallah ce ake mata zama uku sallah ce daga cikin sallolin farillan nan ake yi mata zama guda uku ba zama biyu ba zaman ta ya hasa uku wace sallah ne kacinci kacinci ne yana na cikin motsa mali sai ka ce sallan magariba ne in mutum ya riski raka daya sallan magariba in raka daya kawai ka samu kaga zaman farko tare da liman ka karo raka daya ka zauna kaga biyu ka sake karo raka daya ka zauna zama uku kenan sallan farilla mai zama uku wasu malamai suka sun tafi akan zama ukun za a yi amma raka'an ƙarshen za ka kawo ta fatiha kawai a sirrance ba tare da sura ba ba tare da sura ba zama uku ne amma kuma fatiha kawai ba kamar yadda malikiya suka ce fatiha fatiha da sura a raka'an ƙarshe ba na biyun za ka kawo fatiha da sura kaga ka cika ta biyun nan sai ka zauna ta uku in ka zo kawowa ta magariban za ka kawo ta fatiha kawai kenan ka ɗauki raka'a biyun nan su ne me su ne farkon su ne farkon sallanka su ne su ne farkon sallanka wannan na ƙarshen dama ƙarshen magariba fatiha kawai ake a sirrance a zauna a sallami ka ɗauki wanda zaka zaka cika tan shine ƙarshen sallanka me yasa malamai suka saba saboda hadisi sun saba zahirin su hadisi na farko hadisin abi qatada wanda manzo Allah sa sake cewa idza ataytum salata fa alaykum sakina fama adraktum daraktan sallu wa ma fatakum fatim idan kuka zo yin sallah ku dinga nutsuwa ku dinga nitsuwa kar ku zo kuna gudu kuna gudu kuna tafiya masallaci da gudu a'a ka tafo a nitsi duk abin da kuka riska ku sallata wa ma fatakum fa'atimu abin da ya kubuce muku kuma ku cikata ku cikata kaga ku cikata ba ku biya bane wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi ingancaccen hadisi ku cikata to kaga in cikatawa za a yi zahirin wannan hadisin in ka samu magariba raka'a daya sai ka kame fatiha da sura a bayyane in ka in ka yi ta sai ka zauna kaga ka cika ta wancan raka'a biyun kenan yanzu za ka kawo mai fatiha kawai a sirrance raka'an ƙarshe ka dauki wanda ka samu nan shine raka'an ka ta farko shine wanda ka samu da neman shine na farko na ƙarshen kuma wanda kake ramawa su ne na ƙarshe to sai riwayan wata riwaya kuma ta Imam Ahmad Nasa'i hadisin Abu Huraira sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sami'tumul iqamata famshu ila salati wa alaykumus sakinatu wal waqar ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا idan kuka ji an tada iqama ku dinga nitsuwa in za ku je sallah ku dinga tafiya famci kuna tafiya a hankali kuma tare da nitsuwa na zuciya da na gabbai kar ku dinga gaggawa abinda kuka samu ku sallata abinda ya kubuce muku kuma abinda ya muku kuma faqadu ku rama shi to kaga aka ce a rama shi zahirin wannan ina ina goyon bayan hadisin abu abin nan eh, me suna sa mazhaban hanafiya ka samu raka ɗaya magariba shikenan ita ne na ƙarshe dama faqadu karama abin da ya kubuce maka shine me shine raka a biyu nan wanda baka samu ba karama suke nan a da liman yayi su sai kai raka'a biyu mai fatiha da sura abu ne ba tare da ka zauna a tsakanin su ba in ka zauna ka sallame kawai kaga zama biyu kai kai shine zahirin faqadu kurama wato yanda liman yayi haka za ka yi sannan riwaya ta zo irin wannan a cikin sahihu muslim ingantacciya ita ma yace idza khuwiba bi salati fala yaqa ilaiha ahdukum walakin liyamshi wa alaihi sakinatu wal waqar fa salli ma adrakta wa qad ma sabaqaka idan aka yi ikama aka ce hayya ala sala hayya ai tafiya kana me kana me nitsuwa kar ku dinga gaggawa kada ɗayan ku ya gaggawa wajen tafiya sallah sai dai ya dinga tafiya a hankali tare da nutsuwa ka sallaci abun da ka riska abun da ya kubuce maka kuma ka biya waqa bima sabaqaka ka biya karama kaga yayi daidai da wancan hadisi yayi daidai da cewa ramawa za yi to hadisin wanne za ka ɗauka a ciki na farkon ko na biyu na ramawa ko na cikawa wanda ya ɗauki cikawa kawai kaga shi abun nan shine zai ce ka yi abun nan cikawa za a yi hadisin farko kenan shi zai ce in ka samu raka ɗaya magariba sai kai mai fatiha da sura a bayyane sai ka zauna sai ka kawo mai fatiha kawai a sirrance ka zauna ga fatin mu ka cika sallan ka kenan wanda ya dauki faqabu kuma shi kuma sai ya ce ka kawo masu fatiha da sura a bayyane guda biyu kawai sai ka zauna Ka yi aiki da wannan hadisin akan wancan ma'ana ya rinjayar da guda ɗaya to amma wasu malamai sai suka yi jam'i kaman an malikiya su sun yi jam'in su to amma wurin jam'i shi ma sai aka yi sabani ya za a hada hadisai don a ka'ida na ilimin hadisi da ilimin usulul fiqh al-jam'u aula min at-tarjih aka hada hadisai duka guda biyu kai aiki da su shi yafi akan karin jari da sai kai aiki da shi ka bar shine ka'ida fiqhiyya take cewa imadu dalilaini aula min ihmali ahdihima kai aiki da dalilai guda biyu shi yafi akan kai wadi da ɗayan kai aiki da ɗaya ai dukkanin su manzo Allah ne sallallahu alaihi ya faɗe su to wanne ne zaka bari wanne zaka dauka kuma duk sun inganta malikiya da suka zo wajen jam'in su sai suka ce fa'atim bil af'ali ne wato ku cika abin da ya shafi aiki faqadu kuma fil aqwal a wajen qira'a kuma kurama a wajen qira'a kurama yasa in ka samu raka'a ɗaya magariba to sai ka kawo mai fatiha da sura a bayyane sai ka zauna in ka zauna ka yi fa'atin mu don a wajen aiki ka ɗauki wanda ka samu nan shine farkon sallan ka shi yasa da ka ƙara raka ɗaya sai ka zauna don inda shine ƙarshe raka biyu za ka kawo bara ka zauna mu a nan sun yi aiki da fa'atin mu amma in za ka kawo raka ƙarshen kuma za ka yi fatiha da abin nan fatiha da sura a bayyane kaga nan kuma faƙabu ka ɗauka ramuwa kina wurin kira'a ta rama abin da liman ya karanta lokacin da baka nan wanda kai baka yi shi ba amma wurin aiki kuma ka cika ta ne so da haka kenan suka ce al-itimamu fil af'al wal qada'u fil aqwal so da haka cikawan wurin aiki ne sai suka yi dace da jumhur da anan da sauran malamai duk cikatawa za a yi a wurin aiki amma za a yi qada'i a wurin kira'a nan sai suka saba da jumhur sai suka zai zama su a bayyane za a yi sauran kuma suka ce a asirce za a yi za a yi a to wasu malamin da suka tashi jam'in su kuma sai suka ce za a yi kira'an raka'a ta ƙarshen ma za a yi fati'a da sura amma a firance kawai su ma jam'i ne faqabudin fil ƙira'a amma biduni jihar karama amma a kira'a amma ba tare da bayyanawa ba fatin mu kuma a cikin a cikin ayyuka shi yasa imamu ne yake faɗa cikin nilu awqat yace wa amina bi muqtaba al-lafzain jumhur wa anna ma ma al-imami huwa awwalu salat huwa awwalu salatihi illa annahu yaqdi mithla alladhi fatahu min qira'ati surati ma um bil qur'an rubaiyya la yastahibbuna i'adata al-qira'ati jahran i'adata al-jahr wato mafi yawan malamai sun tafi za a yi aiki da duka hadisan guda amma sai suka ce abin ya kubuce maka Abinda da ka samu tare da liman a wurin aiki za ka ɗauke shi shine farkon sallar ka. kamar yadda ne misali idan kuma ka zo gurin kira'a kuma za ka rama na ƙarshen za ka yi su da fatiha da sura amma ba za ka bayyana ba inda suka saba da da malikiya to wasu akan haka akan haka suka tafi to kaga anan shi ma ne ya sa maganganu guda uku kenan maganganu maganganu hudu ma rinjayar da fa'atinmu da rinjayar da faqadu da kuma yin jam'in wasu sun yi jam'in cewa in kai in zaka bayyana a rako'in karshen a fatiha da suran zaka bayyana wasu ko sun dauka ba zaka ba bayyana ba to har aka ruwaito daga sayyidina ali yana cewa ma adarakta ma al imami fa huwa awwalu salatika wa qad ma sabaqaka min al qur'ani ma al bayhaqi ruwaito shi abunda ka ruwaito ta abunda ka samu abunda ka samu tare da liman a sallah shine farkon sallanka abunda ya kubuce maka kuma karama na ƙira'a na alƙur'ani kaga kamar ya fito a fili cewa da ka samu tare da liman duk da cewa wato ƙira'an a sirrance aka yi to ka ɗauke shi shine farko sannan idan ka zo kuma cika ta na ƙarshen ka yi karatun tare karatun alƙur'ani kai ka biya abin da liman ya yi wanda kai ba kai ba kenan ka kawo fatiha da sura sai dai wannan fahimtar imamu sayyidina ali ba ta nuna a bayyane za ka yi ko kuma ko a sirrance amma wasu sun tafi a bayyane wasu sun tafi sun tafi a sirrance kenan misali yanzu idan azhar ne sai ka samu raka'a biyu wannan misalin bai da wahala in ka zo ramawa wasu sun ce zaka yi ne zaka yi fatiha kawai eh, abin nan fatiha a sirrance kawai zaka rama saboda hadisin fatin ku cika sallan wasu kuma suka ce a'a za ka yi fatiha da sura a bayani saboda faqadu kurama kurama qira'an da liman yayi wanda ko ba ku yi ba don an dauki fatin mu kawai duk sallan ka ta zama fatiha zalla har ka gama baka karanta sura ba suka ce a'a ai dai hadisin da yace faqadu inna a qira'a za ka rama ne sai zama za ka yi mai fatiha da sura a bayyane kaga kenan kai ma kana da rako'i biyu masu fatiha da sura a bayyane rako'i biyu kuma masu fatiha kawai a sirrance kamar yanda liman yayi tare da mamunsa wasu suka tafiya ka zai wasu suka ce za ka yi fatiha da suran abin nan za ka yi fatiha da sura a ƙarshen amma ba za ka ba za ka bayyana ba za ka sirranta ne kaga kenan an same fatiha da sura a bayyane amma kuma duk karatun ka karatunka ka sun zama a sirrance gaba ɗayan su kayi su a asiri wasu malamai jam'in da suka yi wa hadisin ba wannan jam'in bane gaba ɗaya suka ce wa ma adaraktum fasallu wa ma fatakum fa Abun da ka samu ka sallata tare da liman da ya kubuce maka kuma ka ta kaga ka dauki farko da ka samu da liman shine farko na karshe sune me sune rakawa wanda zaka kin sune rakawoyin karshen ka zaka yi su fatiha kai a sirrance ba tare da ka ka ƙara sura ba ballan tana ka bayyana ke to faqabun ma ma'anar da yake nufi kenan faqabu kurama ana nufin fa'atin muni suka ce don alqabana zuwa da ma'anan ada don ubangiji ta ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi ranar juma'a fa idza qudiyatis sala in aka gama sallah aka cika sallah ku tashi ku je ku nemi kuɗi ku je ku yi kasuwanci to kaga nan fa idza qudiyatis sala baraka fasara shi in aka rama sallah ba wace sallah aka rama kuma yi amfani da lafazin alqada haka nan fa qadahunna sab'a samawat Allah ya cika sammai guda bakwai ya sa su suka zama bakwai kaga ba aka ce ya biya su sun zama bakwai ba ya kika suka ce to lafazin alqaba a larabci yana zuwa da ma'ana al sai suka ce kawai wanda ka samu tare da liman shine farkon sallanka wanda kuma ka za ka rama wanda za ka cika kuma shine karshen sallanka idan abin nan mai raka'a kudu ne za ka yi fatiha da sura a bayyane abin nan za ka ka samu mai fatiha kawai to idan ka zo karshe in isha ne za ka yi fatiha da sura wato ainihin abin da za ka yi fatiha kawai a sirrance saboda fa'atin mu in a zahar ne dama shi a sirrance ke ba bayyanawa ba bayyanawa za a yi ba amma wanda suka ɗauki faƙaru suka bambanta lafuzan su kuma suka ce a kira an ka za ka bayyana kai fatiha da sura ko kuma za ka bayyana abin da ka yi fatiha da sura ba ka ba ka bayyana ba yanzu akwai misali guda ɗaya da ban yi ba wannan mace take kuma a haka za mu yi ta bayanin ta mu ce ta idan ka samu raka'a ɗaya tare da liman mai fatiha kawai in za ka rama raka a hukun ya za ka yi wasu malamai suka ce za ka yi fatiha da sura a bayyane sai ka zauna sannan sai ka zo ka yi mai fatiha da sura a bayyane sai ka sake kawo mai fatiha kawai a sirrance misali idan idan isha ne don isha ita take da wannan sai samu ki buga misali da isha in kuma azhar ne ba magana bayyana dama mai fatiha da sura ka zauna ka kawo mai fatiha da sura ka sake kawo mai sura kawai sai ka zauna wasu suka ce a'a in ka samu raka ɗaya mai raka a hudu za ka kawo ta farkon za ka kawo fatiha da sura fatiha da sura sai ka zauna in na bayyana ne ka bayyana in na siranta ka siranta in ka tashi ta ukun za ka kawo fatiha da sura nan ma abin nan za ka kawo fatiha kawai ba za ka kawo sura ba don masu masu cewa a rama kira'a sun suka ce za ka kawo sura sai ka kawo fatiha kawai a raka'a ta ukun ka kaga kenan in ka zo ta biyu ma ta hudu ma sai ka kawo fatiha kawai nan sai ka zauna yanzu a raka'an kallon da kai raka'a ɗaya ne mai fatiha da sura a cikin in ka guda hudu raka ɗaya ne mai fatiha da sura amma mazhabin malikiya kuma guda biyu nan za ka yi fatiha da sura in kai ɗaya ka zauna ka cika ta biyu sai ka tashi kuma ka kawo mai fatiha da sura sai ka ka kawo mai fatiha kawai kaga sallan ka bata canja ba tana nan a yanda take to wannan matsalan a haka take rikice hadisan sun inganta sabanin fahimta ne kowa da irin ijtihadin da yake kowa da irin ijtihadin sa kuma kowane malami da yanda yake fahimtan hadisin kuma haka ake kawo su a cikin littattafai to da haka kai sai ka duba ka ga wanne ka firin jayarwa sai kai aiki da shi abin da yasa nake mana wannan bayani wasu suna daukan cewa idan zaka zo kai fatiha da sura a bayyanin nan in ka zo cika ta sallanka kamar kuskure kake saboda wani ya rubuta cikin akhdawul musallin kurakurai masu sallah sai ya sa wannan matsalan a ciki ni ba na gani ina ga kuskure ne a ambaci wannan wai kuskure ne a sallah Matsalan da take da hadisi take da magabata kuma duk ijtihadi ne kowa da yadda yake fahimtar hadisin kowa da yadda ya hada shi mutum in ya ɗauki wannan fahimtar ka ce yana kan kuskure a'a in kai wannan ka fi gamsuwa da shi to ka tafi akan wannan wannan kuma ka za fi gamsuwa da shi sai tafi akan wannan akwai wanda suka tafi hadisin faqabu shazbi ne amma an musu istidraki ibnu rajab ba ibnu hajar ba ibnu rajab al-hanbali yana da fatahul bari sharhin sahih al-bukhari ya ta kawo mutaba yace a wannan mutumin ba shi kadai ruwaito wannan wannan hadisin a haka ba faqa bai ta kawo wanda suka ruwaito shi kuma ya kawo ma shi al'a'imma gaba ɗaya guda hudu ya nuna cewa duk sun tafi faqadu za ka rama a wajen a wajen kira za ka rama a wajen kira to saboda haka kenan duk wanda mutum ya nitsu da shi yayi ba za ka ce masa don me yasa yi haka ba in ka dauki fa'atin mu ka cika ka na ƙarshe fatiha kawai a sirrance ba ka da iskali in ma ka zo ka ƙara da fatiha da sura kai a bayyane nan ma ba ka da matsala kana da hadisi ingantacce wanda zahirin sai na nuna haka da kuma magabata waɗanda waɗanda suka tafi akan haka ne zan bar matsalan a haka sai kama bi takbiri mudrikul imam fi ni aw tashahhudi salam wa mudrikun salatatan aw wahida bi takbirin yaqum qul fa'ida wa qama bit ya tashi tare da yin kabbara mudrikul imam wanda ya riski liman fi ni a raka'o'i guda biyu aw tashahhudis salam ko kuma ta yi abin nan tahiya na yin sallama mutumin da ya zo ya samu raka'a biyu tare da liman kaga an yi biyu tare da shi ne sai aka zauna dama muhallin zama ne aka yi tahiya to nan idan liman ya sallame in ya zo tashi zai tashi tare da tare da kabbara zai kabbaran tashi shine ma'ana wannan karatu wannan shine asali domin manzala ta sallama kamar ne tabbata hadisin bukhari da muslim yana yin kabbara hine ya kuma na taini yayin da yake tashi daga raka guda biyu yana yin kabbara sai ce au tashahhudis salam ko kuma mutumin da ya riski liman a tahiyan sallama bai samu raka'a ko guda ɗaya ba sai kabbaran harama yayi kabbara kuma ta tafiya ne ta tafiya bin liman ta ta zama kenan zai zauna tare da liman to wannan shi ma in ya zo tashi zai yi me zai kabbara zai kabbara shine asali zai kabbara saboda manzon sama yana kabbara fi kulli khafdin wa raf'in a duk lokacin da ya zo tashi ko kuma lokacin da lokacin da ya sunkuya ko lokacin da ya zo tashi kowane yana yin kabbara dukawa ko dagawa sujjada ruku'u da kuma ainihin zama a sallah to da haka shi ma zai tashi kenan wannan matsalan ba mu da iskali a cikin ta wannan baiti duk wanda ainihin ya samu ainihin liman a raka'a ta biyu in ya zo tashi zai kabbara in ya same shi a raka'a abin nan ya samu raka'a biyu tare da liman zai kabbara in ya same shi a tahiya bai samu raka'a ko ɗaya ba nan ma idan ya zo tashi zai kabbara to sai ma ya ce wa mudrikun salasatan aw wahida wanda ya riski raka'a uku tare da liman aw wahida ko raka'a ɗaya bin ghairi takbirin yakum zai tashi ba tare da kabbara ba kus fa'ida karki wannan fa'idan. wato wanda ya samu raka'a uku tare da liman kaga liman ya zauna a raka'a uku shi ma sai ya zauna a raka'a ta nawa ta uku to yanzu in zai tashi zai cika ta raka'a ta ta hudu sai ya ce to zai tashi ba tare da kabbara bane ba tare da ya kabbara ba haka nan wanda ya samu raka'a ɗaya tare da liman kaga liman ya zauna a raka'a ta hudu ne shi kuma a raka'a ɗaya ta zauna ya zauna sai ya ce to zai tashi a nan shi ma ba tare da kabbara ba wato wannan abin nan malam anan ya wani ijtihadi ne cewa tun da kabbaran da kai din kai ya kamata a ce kabbaran miƙewa ne to amma kuma sai ka yi ta ka tafi zama tun da liman ya zauna to yanzu ka zo tashi already ka riga ka yi wannan kabbara din to da haka in ka tashi kawai ka tashi kurma haka ne idan raka'a uku ka samu kaga raka'a ta uku dai kai ba wurin zaman ka bane wurin zaman liman ne idan ka zo zama idan liman idan ka zo zama za ka yi kabbara to wannan kabbaran da ka yin ai inda kai kaɗai ne ba ka yi ta ba ta tsayuwa ne za ka yi sai ce to ai ka riga ka yi ta lokacin da za ka zauna in ka tashi kawai shi za ka tashi kurma ne ba za ka yi kabbara ba to wannan matsalan ha nazar ko abun tunani a wannan matsala ya ce kus fa'ida ka riƙi fa'ida wato mafi yawan littattafan malikiya in ka karanta ba za ka ga wannan matsalan ba ko risala su askari da sauransu amma mu ba ma tare da wannan in ka zo tashi kai kabbara me yasa idan ka zo tashi za ka yi kabbara saboda kabbaran da kai tare da liman ai ka yi ta ne don bin liman inda ma da juda imamu bi ma biyu. fa za kabbara fa kabbi. an sanya liman don ai koyi da shi in yi kabbara kai kabbara wannan kana tare da liman dole kai wannan kabbaran ko da kai ba wurin zaman ka bane wannan wajen amma da ka zo tashi kuma raka'a ta biyu ko ka zo tashi raka'a ta hudu to kuma sai ka koma hadisan manzala sallallahu alaihi wasallama yukabbiru fi kulli khafdin wa rafi duk lokacin da zai dago ko zai duka yana kabbara sannan kuma da hadisin bukari da muslim wannan manzala sama yake yin kabbara in ya zo tashi daga zama in ya zauna in ya zo tashi yana yana yana yin kabbara so da haka wannan kabbaran da kai ka yi ta ne don bin liman ta farko wannan kuma za ka yi ta zon tashi kuma sunnan sallah dama in za a tashi a yi mata kabbara to da haka wannan zancen shine zai fi inganci shi yasa a nan kaga yace idan ka samu tahiyan ƙarshe. kaga in ka samu a biyu kan dama kabbaran ka na zama ne ko ka kaje ne wannan ba iskali to amma yace in ta yan karshe ka samu shi ma za ka yi kabbara in ka zo tashi to ai shi ma kabbaran da kai ba kabbaran zama ba ne. don da kai kabbaran harama sai kai kabbara ka zauna tare da liman to ai wannan kabbara in kai kaje ne ba za ka zauna ba kabbaran ruku in kai kira to amma ita ma kuma an ce in ka zo tashi kuma kai kabbara to me bambancin sa da raka'a ta uku wanda ka samu ta uku ko ta daya duk shi ma ba mahallin kabbaran ka bane amma kai ne saboda me saboda bildima saboda haka kenan zance mafi inganci idan ka zo ka samu liman a raka ka samu raka a ɗaya tare da liman za ka tafi ta biyu bayan ka yi kabbaran zama tare da liman ai wannan kabbaran ka na zama ne an yi shi ya wuce har an samu tayya ma a tsakaninsa in ka zo mikewa kuma ka yi kabbara in raka uku ka samu za ka mike ta hudu kabbaran da kai lokacin da za ka zauna wannan na bin liman ne an yi ta ta wuce har an yi ta iya tsakaninta in ka zo miƙewa kuma za ka yi kabbara don mazal sama yana kabbara lokacin miƙewa da lokacin ta lokacin dukawa sai a bi wancan zahirin zahirin wancan hadisin shi yasa mafi yawan malamai ba su kawo wannan wannan matsalan ba da haka kenan ala ayi halin in ka gama sallan ka liman ya gama sallan sa kai mazuki in ka zo tashi ka tashi da da kabbaran kowace irin raka'a ne domin wannan zai zama kamar kai mai sallah kai kaɗai ne za ka ci gaba da wato ainihin kabbarorinka da sauran ayyuka na sallanka za mu tsaya nan insha Allah wannan kuma shine karshen wannan babin gobe kuma in Allah da za mu tashi a babin wato ainihin nafilfili da sauransu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim mai tambayar farko na cewa malam na samu wata addu'a kamar haka mai cewa Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil fatir samawati wal ard zuwa karshen ta shin kafin kabbara za a karanta ko bayan kabbara kuma za a karanta duka raka'a biyu ko kuwa wannan tambayar ta farko بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد والسلام عليكم ورحمة الله wannan addu'an manzo Allah sallallahu yana yin ta ne lokacin da yake buɗe sallan tahajjud wato idan ya kabbaran harama kafin ya fara qira'a sai yake karanta wannan addu'an Allahumma rabb Jibrila wa mika'il wa israfil fatir as-samawati wal ardi alim al-ghayb wa shahadati uh, anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi'iznik innaka tahdi man tashaa ila siratin mustaqim wannan yana karanta ta idan ya zo buɗe sallan dare kuma babu laifin an karanta ta a buɗe sallan fariza bayan an yi kabbaran harama kafin a fara karatun fatiha nan sannan ya ce malam nakan yi wankan janaba da bokiti guda bayan na gama wanka na janaba kafin na saka tufafi na sai na sa soso da sabulu na yi wanka zuwa kasuwa to yaya matsayin wanka na janaba da na gabatar da wankan soso a kansa ya halatta ka kai wanka guda biyu a lokaci ɗaya na janaba da kuma na na soso da sabulu kuma duk wanda ka gabatar babu matsala ko ka fara da na janaba daga baya kai da na soso da sabulun ko kai na soso da sabulun daga baya kai na janaban amma in ruwan bai dagule da soso da sabulun ba in ya canja kala ya zama ruwan sabulu to wannan ko ba zai wanka janaba ba sa ruwan sabulu sai ka samu ruwa wanda ba za a ce ruwan kaza ba shine alma'ul mutlaq sai ka ka aje ruwanka a gefe wannan na wankan ka wannan na wanka da sabulu kan wajibi duk wanda ka kaddamar babu laifi na wannan kuma yana cewa malam shin ya halatta mutum ya sunkuya ko ya durkusa yayin da yake gaida na sama da shi idan na sama da kai a tsugune yake a zaune yake kafin ka gaishe shi ka zauna ka gaishe shi wannan shine irin ladabin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke wa manzon Allah yana zaune ba gaishe shi a tsaye sai su zauna su gaishe shi in tambaya ne za su yi sai su yi sai sa malaika jibril lokacin da zai zo ya tambayi sama ta sama al'amuran addini ai san da ya tsuguna a gaban sai hada gwiwarsa da gwiwar manzon Allah sama sannan ya tambaye shi duka wannan na kawo mutane ladabi ne na na mu'amala da babban mutum saboda haka in a zaune yake ka zauna ko ka tsuguna ka gaishe shi wannan shine ladabi idan ka gaishe shi a tsaye babanka yana zaune ka gaishe shi a tsaye ko malamin ka ka gaishe shi a tsaye wannan zai zama ka masa rashin kunya amma in a tsaye yake to ba buƙatan tsugunawa ko sunkuyawa ka gaisa da shi assalamu alaikum ku yi hannu da shi ku gaisa da shi yana nesa da kai ina kwana lafiya inda ga nesa ne ka ɗaga masa hannu barka da yamma assalamu alaikum rahmatullah barka da asuba da sauransu ku gaisa wannan shine asali ba a buƙatan sunkuyawa ko kuma tsugunawa amma menene hukuncin sun kuyawa da tsugunawa in a yake makaruhi ne malamai sun karhanta shi shine ake cewa in hina'i in hina'i in baka yi shi a siffan sujjada ko ruku'u ba masa ruku'u ko ka masa sujjada wannan haramun ne zai iya kai ka ga shirka don ba wanda ake wa sujjada sai ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yasa mutane sarakunan kisra da da kaisar ma'ana sarakunan roma da faris su ruku'u ake musu sai ai ruku'u sai a daga da sabon manzo Allah suka dawo daga can suka zo suna wa manzo Allah sai manzo Allah ya hana yace shi ba ba za a masa irin wannan irin wannan gaisan in ruku'u ne ko sujjada wannan haramun ne mutlakan amma dan sankuyawa haka mai kamar ruku ko tsugunawa wannan zai zama makaruhi ne ina cikin inhina'i wanda malamai magabata suka suka karhanta ma'ana bai kamata mutum yayi ba amma in yi kuma ba za a ce ya aikata haramun ba ballantana a ce ya aikata shirka ba za a ce ya yi shirka ko ya fita daga musulunci ba amma in tsuguna in yana tsugune ne ka tsuguna to wannan kuma kai daidai haka ma ake bukata irin ladabin da sabon manzon Allah ta sama suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fata an fahimci mas'ala din ya ci gaba da cewa malam ina so kai min bayanin yadda ake yi wa jariri ko jaririya hudu ba a sunna abin da ake cewa ba din shine ayi masa kiran sallah a kunnen na dama akwai hadisin iqama a kunne na hagu bai inganta ba hadisi ne mawdu'i sai a takaita akan akwai hadisin kama a kunnen hagu bai inganta ba to da aka kiran sallah za a yi a kunne na dama in kai haka shine kai wa danka hudu ba in kaga dama ka sa masa suna a lokacin in ga dama kuma ka bari daga nan da ya zuwa ranar sunan ko ran sunan ka sa masa suna wannan mai tambayar ce malam wata yarinya tana suna amma kirista ce ta amince ta musulunta idan zan aure ta malam ka bani shawara sannan da wani dalili zan gamsar da yan uwana saboda ba za su yarda in aure ta farko ni ai fatawa ka tambaye ni ko ya halatta shari'a ko bai halatta ba to da ka shari'a ya halatta mace ta musulunta ka aure ta ka musulunta ka aure ta amma tun da yan uwanka ba za su yadda ba to wannan yana bukatan ka zauna da su in ba za su karbi maganan ka ba ka samu wasu wanda suke manyan ka su je su same su in akwai alkhairi a cikin auren to a yin auren ya fi tunda za ta musulunta ma musamman saboda ka aure ta an samu ci gaba kana son ta tana son ka a nuna masa cewa shi musulunci wato baya duba kabila ko launin fata ana duba tsoron Allah ne kawai in dai tsakani da Allah za ta yi addinin musulunci babu dalilin da zai hana a yi auren don manzon Allah ya ce fa kun bi zati din ku auri mai addini mai addini in kuka saba to za ku tabe haka nan la fadla li arabin ala ajamin wala li ajamin ala arabin wala li ahmara ala aswada wala li aswada ala ahmara illa bi bittaqwa inna akramakum indallahi ataqakum wanda haka balarabe bai fi ba a jami ba baki bai fi fari ba fari bai fi baki mai tsoron Allah wanda ya fi daraja shine mai tsoron Allah so da haka in akwai alkhairi a auren kuma tsakani da Allah za ta yi addini to akwai bukatan ka samu wasu su je su gamsar da ainihin don su yardar abin nan yardar maka ka ka aure ta amma ba ma baka shawaran kai wa ta tawaye saboda za ka yi aure na'am wannan mai tambayar yace malam menene ingancin maganar cewa mu'az bin jabal radiyallahu anhu ya ce sallar mai mata sallar lokaci ɗaya kenan tana da fifiko akan sallar marar mata har sau arba'in Ana ba inganta wani irin hadisin alqaulul hafif wani littafi da aka yi dubabul hadis duk hadisai ifai ne galibi da mawdu'ai a ciki da mai mata da marar mata duk sallan su ɗaya ne in ka ga mai mata ya fi ka lada ya fi ka kushu'i a sallah wato ya fi ka bin sallan yadda ya kamata a yi ta da sunnoninta da mustabanta kuma da mai da al'amarin al'amarinta zuwa ga Allah yana ji yana ganawa da Allah a lokacin da yake sallah kowa gurgudun kushu'inta sallah gurgudun abin da ladan sa a sallah gurgudun tsoron Allah ka sallan gurgudun ladan ka sallan amma ba wai wannan mai mata wannan mara mata ba akwai sabon da suka rasu ba su da mata akwai magabata da yawa malamai suka rasu ba su da mata ba za a ce masu mata sun fi su ya kuma ce da kuma cewar Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu cewa rana guda ta mai aure ta fi bautar shekara dubu ba duk irin wannan abin nan shi da aure ibada ne mai zaman kansa aure sunna ce ta manzon sama in kai shi don Allah kai shi don na samu lada zaka samu lada ta bangaren mu'amalar ka da matarka abin da ya shafi sallan ka kuma daban da mai mata da marar mata duk ne wannan duka ba sa inganta yace shin malam kururuwar da fasikin mamaci yake yi idan ana tafiya da shi kabari kamar yadda ya zo cikin bukari har aljanu ma ba za su ji ihun nasa ba ko yaya to ya zo a hadisi ya suma kullu shay'in illa saqalain kowane abu yana jin sa amma banda saqalain su ne mutum da aljan su bara su yin shi ban duk wanda da da a bari kuma su ji da za su fadi su suma saboda haka kenan mutum da aljan ba sa ji lokacin da shi wanda ba mutumin kirki ba ake kai shi kabarin sa yana ihu yana kuka yanzu wani yanda muke da kai dinnan zaka kani wannan wurin wani yanda muke da kanu kaga inda zaka ji ba za ka kai shi ba ne ba za ka kai dan uwanka ka shi yasa manzon sama yace laula Allah tadafanu la da'utu Allah an yusmi'akum alladhi asma'u min azabil qabr ba don kar ku ki bunne yan uwanku ba da sai roki Allah ya sa ku ji abin da nake ji na azaban kabari saboda haka akwai wannan tabbas sai dai abin da nake son mutane su ƙara fahimta cewa shi ita wannan azaba ta kabari za ta iya zame mutum kafara don ya haɗu da ita ba a cewa dan wuta ne kada'an a ce zai tafi wuta ko in yayi irin wannan abun ko kuma wurin mutuwa an tsananta masa zai iya an tsananta masa a wajen rasuwa don a kankare masa zunubansa sai ya tafi kuma lahira ba tare da wannan zunuban ba saboda haka wannan ba ma'auni ne na zahiri wanda za yi wa mutum hukunci cewa ai dan wuta ne ko kuma dan aljanna ba na'am ya ci gaba da cewa duk tambayoyin mutum ɗaya ne ya ce me kuma maganar gaskiyar maganar cewa mazalla ya ce baccin asuba yana hana arziki sannan aljanna tana ƙarƙashin kafafuwar iyaye sannan malami da ake amfana da shi ya fi wato bayin Allah dubu eh, darajarsa kenan sannan mace tana da sutura biyu kabari da kuma miji na farko cewa abin nan eh, baccin asuba yana kawo mai sunansa talauci wannan ba gaskiya bane matsala ta sama bai faɗi wannan maganan ba sai dai akwai malamin da suka faɗa a cikin littattafin su in ka duba ta'limul muta'allim ma zaka gani saboda haka amma sai dai waƙi yana nuna ba haka wani baccin asuba ba ka talauci sai dai akwai ɓata lokaci in kana da abun yi bai kamata kana baccin asuba amma an ce yana ka talauci ai masu arziki ne suke baccin asuba kai talaka ina ka samu damar da yi baccin asuba <laughs> in ka je ce mutum yana baccin asuba ai sarki ne ko kuma mawadaci shi yasa laraba ma suna da kina sai su ce fulanun na'umu saba wani mai yawan baccin asuba ne abin da suke nufi wani mai mawadaci ne wani mai arziki ne domin in ba kana da arziki ba za ka sake kai baccin asuba ba da zaran gari ya waya ka kai na wajen neman abincin ka kaga wannan maganan ba haka bane amma aljannatu ta ta qadamil ummahat aljanna yana karkashin dugadugan iyaye wannan tabbas hadisi ne ingantacce hadisi ne da inganta wannan kana son ka shiga aljanna ka bi iyayenka ka musu da'a ka kyautata musu kamar yadda zo al'abu a wasu abwabil janna uba shine mafi fitar kofar aljanna kana son ka shiga aljanna kai wa babanka da kai wa mahaifiyarka da wannan hadisin ya inganta sai kuma hadisin cewa malami ɗaya ko eh wannan shi ma zo a hadisi sai dai ina shakkan ban da yaqini ya inganta ko bai inganta ba amma hadisi ne faqihun wahidun afdalu min abun nan min alfi abidin wato faƙihi guda ɗaya malami ƙwaya ɗaya ya fi masu ibada guda dubu wanda mai waɗanda ba malamai ba shi ne wani waƙe yake fa’in na faqihan wahidan mutawarri'an shaddu ala shaytani min alfi abid shine ma zahirin hadisi wato malami guda ɗaya mai tsantseni mai aiki da iliminsa wanda ba a cin haramun ya fi wa shaidan barazana fiye da masu ibada mutum dubu mutum dubu masu ibada ba ba ta yi wa shaidan barazana amma malami kwaɗe yana aiki da iliminsa to shaidan ya fi jin tsoronsa to da haka wallahu alam isnadin hadisin ya inganta ko bai inganta ba amma hadisi ne na wannan ba gaskiya ba ne waya mace ta da bandan sutura guda biyu kabari da da mijinta babu babu hadisi akan wannan sai dai ba shakka suturan ne amma ba za a ce su ne kawai suturanta ba ko don abin da suke nufi da wannan inda za ka ɗauke shi zahirin sa ba da iskaliya lalle mace kan rufin asirinta a ce tana da miji mana in ba ta da miji ai ba ta ba ta suturce ai sannan kuma kabarin aka sa mace cikin kabarin ta an suturce ta za ka ganta ne ma ba zahirin ake nufi ba mana na nufin mace daga gidan mijinta sai kabarinta ba inda za ta fita mana in aka kawo ta gidan mijinta to ba inda za ta sake zuwa kuma sai kabarinta wa karna fi buyutikunna har a jawo aya a ce an <laughs> ce ku tabbata a ɗakunan kaga ba haka bane idan da na fi biyu tukunna ku zauna a gidajen kwana nufin ba za ku fita ba to ai akan matan maza Allah ta kuma a ta sauka su ma suna fita suna zuwa jihadi suna zuwa unguwa suna zuwa kuma umra da aikin haji da sauransu to amma ce mace daga gidan mijinta sai kabarinta ko mace wai tana da fita guda uku ko eh, lokacin da ta fito duniya da kuma in an fidda ita za ta tafi akai ta gidan mijinta da kuma an fidda ita a makara daga gidan mijinta zuwa kabarinta wannan duka ba haka bane saboda haka sabon manzo Allah ba haka suka yi ba kuma babu wannan hadisi kuma wannan ayan ba haka take nufi ba har wasu na amfani da wannan cewa haramun ne makarantar matan aure mace ba za ta je makaranta ba kuma kawance wannan duka wannan bai kamata ba manzala Allah suna ya karantar da mata sabai sun karantar da mata wasu malamin ma mata sun karantar da su duk wannan ba matsala ba ne sai dai kowanne a bi shi tsarin yadda shari'a ta zo da shi kar a kaucewa shari'a kar a wuce gona da iri mai tambayar na ya ce malam muna so kai mana bayani akan niyyar sallolin farilla musamman niyyar liman ko kuma idan shi liman wato zai ja ma mu sallah niyya dai a zuciya take kawai da farilla da na nafila babu manci yanzu da ka zo ka tsaya a kai sahu da kai ga mutane ko ina gaban ka sahu bayan ka sahu ko kuma kana tsakiyar mutane ga liman a gaban ka ai ka san za ka yi sallah tare da liman ne. kai mamu ne a zuciyanka ka sani shikenan ka yi ko da liman shi liman da zai shi gaba a gaba shi kadai ga mamu a bayan sa ai ya san limanci zai shi kenan ya niya limanci ka zo kai kadai za ka yi sallan a zahar kai ba liman ba ba mamu ba ka san kai kadai za ka yi sallan ka shi kenan kai niyyar da ka niyyar sallan sallan ka ta azhar kula saboda haka niyyar sallah kasancewa yanzu zan yi sallan azhar ko la'asar tare da liman ko ni kaɗai ko ni ne liman duka wannan abu ne na zuci ba wani abu ne wanda za a karanta shi da baki ba karantawa da bakin bidiya ne malamin hanabila sun nasanta cewa bidiya ne malikiya sun ce bai kamata ba sai dai su sun ce in kai babu laifi amma na zuciyan shi ake ɗauka to bai kamata kai ba don manzalar sama bai ba innamal amalu bin niyyat a Niyyar hiya al-qasd bil qalb niyya shine nufi a zuciya kawai nufi a zuciya wannan wanda ya zo wani littafin majamu'un niyat ko wani dan Ghana ne ko dan Najeriya ya wahalar da jama'a ne kawai wallahi wahalar da su ya tai wai sai ka zo kana ta haddace niyoyi na wai to ada a salati zuhri fardan iqtida'an bil imami har mutum bai iya ba sai daga sa kamar in ya sallan ma ba sai haka nan azumi niyan azumi haka ya dinga jejjero su abubuwan da ma anzalallahu bi amin sultan babu hujja akan su kuma ƙara ɗagawa musulmi hankali ma suke yi don wani bai zai iya haddacewa ba sai dinga gani in bai haka ba sallansa ba ta yi ba wani yannan sai ka yi ta da larabci haka bai kamata ba ka zo ka ɗaga mutane hankali suna sallan su da niyya ka zo ka nuna musu wai ba niyya sai ka haddace wannan abu kafin kafin sallan ka ta yi wannan kuskure ne na mai tambaya ta kusa da ƙarshe ke cewa malam menene hukuncin mutumin da janaba take kama shi kuma cikin sanyin nan sai ya ki tashi wanka har rana ta fito kuma ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba Ba ya kamata ba ya halatta idan ka san janaba za ta kama ka ka tanadi ruwan dumi tun kafin ka kwanta in ta kama ka ka tashi kai wanka da ruwan dumi ko mafarki ne kake tunanin za ka yi ka tanadi ruwan dumin ka ko ka tanadi abun dumama ruwa ka tashi ka kori shaitan ka dumama ruwa kai wanka kai sallan ka kuma iyali ne da kai kana tunanin za ka faru da ita ka tanadi ainihin ruwan dumi ko abun dumama ruwan in lokaci yayi ka tashi kai wanka kai sallah amma baya halatta ka jinkirta sallah har lokacin ta ya fita da hujjan cewa akwai janaba a jikinka ko akwai sanyi sanyin ma ko ba ruwan dumi ma in sanyin ba mai cutarwa bane ya zaka je ka watsa shi haka ko da kana jin sanyi kai shine taklifin kenan abinda baka jin ba kana shan wahala wurin yin sa kuma kai inda bare sa maka zazzabi ba ko wani ciwo sai ka je ka watsa ruwan a haka ka daure ka rufe idon ka in ka zuba na farko na biyun zaka ji ba matsala bane sai ka kare wankan ka haka <laughs> ko da goban dakin ka a da yake wanda iska take fifita wani na farkon shi yake da wahala in ka rufe idonka ka zuba kawai a jikinka gaba ɗaya sai kai wankan ka tashi baka da damuwa za ka bai kamata ana suka ke mana wannan yana cewa malam dangane da wato du'aul istifta ana yi bayan kabbarar harama to amma kamar mamufa zai yi kafin zai yi kafin kabbarar harama ne ko bayan kabbarar harama <laughs> bayan kabbarar harama sai dai shi mamu idan limaminsa ya yi sai ya yi idan limaminsa bai yi ba bai zai yi ba sai dai in karatun sirri ne in azhar ne ko la'asar ka dama asiranci ne ba a gane liman ya yi ko bai ba kai sai kai kai kama an amma in karatu ne na bayyane kamar sallan magariba da isha da asubahi da aka yi kabbaran harama sai kaji liman ya yi shiru yana karanta addu'ar buɗe sallah to kai ma ka karanta sai ku gama tare a fara kira amma in baya yi ya kabbara sallah kawai ya kama kira'a to anan kuma ba za ka yi addu'a buɗe sallah ba saboda wa idza qara fa an fitu illiman eh, qira'a ku shiru ku saurara to wannan mustahabbin ya faɗi sai ka fifita sauraron qira'a liman fiye da wannan mustahabbin da za ka yi Allah zai baka ladaniya ah, daga ƙarshe masu rubuto tambayoyi da Allah a dinga takaita rubutun aje zuwa ga ma'anar abin da ake nema kawai wanda zai rubuta matanin larabci gaba ɗaya fassare shi da hausa sannan ya yi tambaya ya tsawaita saboda haka wanda ya rubuto kusan tambayoyi goma sha wani abu duk mutum ɗaya ne ya rubuto na yi ta sare suna ba wa malam ma'anar saboda haka koyi da Allah ta gaita wani abu na farko kenan sannan na biyu wasu yan uwa sun turo sakon cewa malam ya taimaka tare da yan uwa wajen yin addu'o'i Allah Ta baraka wuta Allah ya ƙara zaunar da wannan ƙasa lafiya kuma ya kare mu daga irin fitattunan da suke faruwa musamman da sunan addini assalamu alaikum الله يبيعنا بكاتم من الخير الله كارم ذكاري وانسى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واحدة شأننا كله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين